أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake maimaita mana ganin wannan juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a duk sati kullum fatanmu Allah madaukakin sarki ya sanya tsawon rayuwar mu ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya lahira da shiga aljanna abu na farko kuma ina isar da ta'aziyya ga dukkanin yan uwa musulmi musamman kuma mutanen wannan gari ta rashi da aka samu na babban malami a sheikh haruna hashim a satin da ya gabata allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa allah ya kai rahama kabarinsa allah ya yafe masa kurakuransa allah ya tallabi bayansa allah ya ba mu gudurin tarar da su haka kuma dai a kwana biyu da suka wuce malam abdullahi gillau shi ma allah maɗaukacin sarki ya masa rasuwa to ya sha wahala ya sha fama da jinya muna roƙon allah baraka wata ala ya sanya wannan wahala ta zai masa kafara ayyukansa na alkhairi allah ya karɓar masa kurakuransa allah maɗaukacin sarki ya yafe masa kowa yana da irin tasa nagartar daga cikin abin da ba zan manta ba game da shi wata rana ke ce mun malam falalan nan ta kwana arba'in mutum kar ya rasa jam'i kullum ya ce to insha Allah ina ga malam na doshi wata biyu ba rasa jam'i ba a salloli biyar na kowane yini to kaga wannan fa ba karamin abu bane kai yanzu a ce kai kwana goma ma ba wata sallah da karasa cikin salloli biyar na kwana goma amma nan da bakin sa yake ga mai kisa yanzu ya doshi wata biyu dama kuma duk wanda ya san shi a masallacin yamma ya san dan sahun gaba ne sahun gaban ma kuma guri na farko nan yake zama to wannan shine kabar kyakkyawan zikira Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da dukkanin mamatanmu na musulmai maza da mata marasa lafiyar mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah madaukakin sarki ya inganta mana ita Allah ya sa mu abin da yake so da lafiyar da ya bamu to wannan ya samu abin da zamu tattauna a kansa shine taka tsantsan da wannan babban gidan duniya ka dai riga ka zo kuma za ka wuce dama kamar yadda muka faɗa umar ɗan abdulaziz a cikin ya kan ce ya ahalar duniya ya ku mutanen duniya sai ce ma lilfana'i ba a halicce ku ba don ku kare ya ce inda ma kuliptum lilbaka'i an halicce ku don wanzuwa sai dai luna min darin ila darin za ku yi ta ciruwa ne daga wannan gida zuwa wannan gida da can kana tsatsan mahaifinka a alimin zarri to idan bai mutu da kai a tsatsansa ba to sai ya jefa ka cikin mahaifiya mahaifar mahaifiya nan ma idan ba za a yi barinka ba kana da tsawon rayuwa sai mahaifiya sai ta haifo ka sai ka zo mai faɗin duniya ita ma duniya kuma ka sani dama kana zuwa za a ga kafin ka zo katar da wasu sun zo sun tafi labari aka baka wasu ma kakanninka ma ba su san su ba amma dai ka ji labarin da ka zo a gabanka sai ka ga wanda ka sun tafi a gaban ka sai ga wasu suna zuwa to kaga me ya rage ma kai ma ka shirya cewa ashe kai ma yadda ka tadda wasu sun wuce wasu suka wuce a gaban ka wasu suka zo a gaban ka ka zo a gaban wasu to kai ma fa za ka wuce za ka daga duniya kuma sai a tafi kabari sun ma mata hufa a kabara kabari kuma sai tashin alkiyama aka fito fil alkiyama kuma a jira hisabi daga nan kuma fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wata tawagar su tafi aljanna Allah ya datar da mu wata tawagar su tafi wuta a azanar lahu wa ajarana wannan yasa shi Umar dan Abdulaziz da yake cewa ya ahlad dunya ya ku mutanen duniya ba halicce ku ba don ku kare sai dai tantakiluna min darin ila darin za ku yi ruwa daga nan zuwa nan ne har kuma a fike da wuta ko aljanna Allah tabaraka wata'ala a cikin alqur'ani yace innama masalul hayatid dunya kawai fa abin sani kwatankwacin rayuwar duniya dama yanzu a damuna muke kama in an zallahu minas sama'i kamar ruwa ne Allah ya ce da muka saukar daga sama da ƙasa ta sha wannan ruwan fakta laɗa bihi na batul arf ƙwayoyin da suke ƙasa tawa'un shuka ta aka yi zubowa suka yi daga bishiya sai suka cuɗanyi da wannan ruwan sai suka yi tsoro sai bayan gari ya yi kore sai gari ya yi sanyi sai manoma suke jin daɗi damuna ta faɗi na gari suke jin sanyin damuna to duk wannan abin da za a yi na damuna ta faɗi ba su wata hudu an yi an gama kuma Allah ce fa asbaha hashiman sai a wayi gari wannan girin din da ake ta sha'awa ake jin sanyin damuna ya wayi gari ya zama yalo ya zama karmami tazaru furriya iska tana kada shi ko ina haka Allah ya ce a gaya ma kwatankwacin rayuwar duniya kenan kamar shuka da zuwan damuna da faduwar ta ne da kaka da zuwan rani Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance akan kowane abu mai iko ne ita duniya sun ce daga dana ne makusanciya ce eh, dana ya danu ita kace mata a makusanciya wai idan kana son inda dandanan an yi an gama abin ya zama tarihi inda ma wanda suka san tarihin kenan in babu ma sai ana nema ina za a samu tarihi to a duniya kenan makusanci yayin da yanzu na an yi an gama da kai kake ganin an baka lokaci kana fantana fantamawa kana ganin an san ka za a bi lokacin da sai an yi takwatan hanka sai a yi ta wani ma sai dai ya nemi littafi an bayar assignment don ya gano ka in ma ka kai da a rubuta ka kenan to a duniya din kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama game da abdullahi dan umar yake bada labari yace wata rana manzo Allah ya dafa ta sai ya ce da ni kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil ka zauna a duniya kamar kana bako ko mai tsallaka titi duk wa'annan biyun ba nutsuwa suke ba ba sakewa suke ba inda suke bako baya sakewa inda yake bakunta mai tsallaka titi sai ya duba hagu ya duba dama sannan kuma da takarar tsanyin tsallaka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zaɓi daya ka zama irinsa a duniya dan bako ko ko yaro ne ko shine sarkin iyan garin su inda inda yake bakunta ne kafin ya kwana biyu sai an gane in yaro ne ma ce wannan yaro shi ba lafiya lafiya yake zauna ta ai bako ne ka gani to kaiwa yadda bako yake bakunta a inda ya zo to kaiwa duniya zaman bakunta au adri sabili ko mai tsallaka titi shi gomin tsallaka titi dole sai ya duba hagu ya duba dama in ya ga can tsin ne tsallaka sannan kuma da sauri da takatsantsan to aka ce ka zaɓi ɗaya kai wato duniya kai a wata ruwayar ma sai cewa udnab saka min ashabil qubur kawai kamar lissafa kanka daga na makabarta ya fi maka sauki ai masu larabci suna cewa kullu atin ati duk abin da aka ce gashi nan tofa ya zo shine shi ya ce rana ba ta karya sai dai uwar ta ji kunya za ka sace kullu atin atin suka ce wa kullu hayyun mayit duk kuma wani wanda aka ce rayayye ne to matacce ne sannan wa kullu jadidun balu duk abin da aka ce maka aka ce masa sabo ne to shikenan ce masa tsoho wanda aka ce masa rayayye ce masa matacce dan kana neman babban dalilin mutuwa in ma baka sani ba shine rayuwa in dai an hura maka rai to babban dalilin mutuwa ya same ka haka a ce wannan abin sabo ne to yanzu abin da rage masa tsufa kuma daga an ce ga sabo to yanzu kuma next level shi ne tsufa da abin da aka ce gashi nan an sa masa rana to an gama shi ma ya zo ba ma abin da aka sani ba abin da ma ba a san ranar zuwansa ba shine alkiyama ba wanda ya san ranar alkiyama har mala'ika ya tambayi annabi sallama fa akhbirni anis sa'ati ba ni labarin lokacin tashin alkiyama sai annabi ce, yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ai wanda ake tambaya akan alkiyama bai fi mai tambayar sani ba mana da ana sanin shi ma mai tambayar wanda ake tambaya mai tambayar shi kawo wahayi mala'ika ne dan ya zo a ga dan adam ne ka gani shi yasa shawa, da Allah Ta baraka wa ta'ala ya musu tagomashi ya tayar musu babba dan Abdullahi farin jakada a cikin su sai su kuma jarabawar rayuwa ta same su daidai lokacin da waɗanda suka san me annabta me tarihin annabta me falalar annabta suna ta burin Allah ya kata da annabin ƙarshe a cikinsu su ne banu isra'ila sun fi kowa rabauta da yawan manzanni da annabawa kuma sun fi kowa yi wa annabawa jafai daidai lokacin da suke ta burin Allah ya tayar musu manzo a cikinsu annabin ƙarshe har sun karanta tarihin zuwansa da yadda idan ya zo inda zai yi hijira ya je ne wani gari mai yawan dabinai wannan ma ta sa suka taho suka je madina suka tare saboda su a taurata ce musu an annabin karshe ya bayyana zai je wani gari mai yawan dabinai zai yi hijira suka duba geographically sai suka ga ai madina ce mai yawan dabinai kawai tsabar sun yi imani da attaurar sun yi imani da abin da aka gaya musu kawai kuma sai suka taho wato madina jiransa kenan sun yi imani cewa duk inda annabin ƙarshe ya bayyana to nan zai yi hijira yau suka zo suna dakonsa shi ne aka samu yahudul madina yahudawan madina ka gani a har suna yi ma wato mushirikan madina gori suna cewa idan annabin ƙarshe ya bayyana za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku amma ko kun san me yasa su suke wannan suna yi ne da jin cewa su a cikinsu za a tayar da shi inda su aka tayar wa manzanni to kuma Allah tabaraka wata ala alhakimu fa'alun lima yuridu wanda la ya yas'alu amma fa'alu ba a tambayar sa abinda ya aikata a ce don ne a wahum sa'alu na wannan bayi ake tambaya yi a ce wa ya sa ka ina hujjarka ina dalilinka amma shi Allah fa'alun lima yuridu ne su da ka cikin hikimar Allah tabaraka wata ala annabin karshen sai ta da shi a cikin larabawa wanda a kwana kusa ba za ka samu wani annabi ba a kusa da aka mutu kafin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kai doguwar tafiya zuwa ga tarihin annabi ibrahim ka da aka tada shi a cikin larabawa sai quraisha ko ai sai su yahudawa wanda kuma sai suka ce ina ba shi yadda ba ba shi bane sam ne suka karyata annabta abinda sun sani suna ta jira Allah subhanahu ta'ala kuma shi ma ya karyata su a suratul baqara yace allazina atainahumul kitaba ya hu kama ya arifuna abu ai wanda muka ba su littafi su yahuda da nasara kafin zuwan annabi sallama kafin alqur'ani a cikin littafan su ya hu sun san shi farin sani irin sanin da Allah ya kwatanta yake kama ya arifuna abu kamar yadda suka san su na cikin su san dan adam in zai faɗi gaskiya akan ɗansa ya fi kowa sanin ɗansa ko kirki ko rashin kirki dare in zai kwana kwana kwane ya muna-muna to Allah ya ce sanin da ahlul kitabi suka yi wa annabi ta hanyar littafin su kama ya abu abuna ahum kamar da san ƴaƴansu na cikin su hadisin abdullahi bin salam yana cewa mun same shi a cikin littafin mu la sakaban bi aswaq ba mai daga murya a kasuwa bane ba mai rama mummuna da mummuna bane walakin ya afu wa yasfu yana afuwa yana kawar da kai shi abdullahi bin salam yana daga cikin yahudawan da suka zo madina karbar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jiran wannan dakon ya zo din shi da kansa yake bada labari a hadisin turmuzi yace radda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo madina yace farkon abin da na fara ji daga bakinsa zuwa kunnuwana yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane Atsi imu tsa'ama ku ciyar da abinci wa abshi salama ku yaɗa sallama wasilil arhama kusa da zumunta wasallu bil laili wan nasu niyamu ku yi sallah cikin dare mutane na bacci kulunar jannata bi salamin za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah yace ina daga kaina da kalli fuskar sa sai na gane wannan ba fuskar makaryaci bace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga wannan shine wato abinda Allah subhanahu wata'ala ya ma Da amma kaga maimakon wayancan suna bakin ciki ba su aka bawa ba su kuma da aka ba su maimakon su yi lale su yi maraba mun yi abin kai namu ya samu amma ba mu na ƙarshen wanda babu kamar sa an ba mu khairu khalqillahi ajma'ina yayan halittun Allah baki daya an ba mu khatimul anbiya imamul mursalina cikamakin annabawa shugaban manzannin wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamarsa. haramun alal ayyami ijabi mislihi hatta yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba na sabo amma wani mutum kwatankwacin sa haramun alal ayyami bata isa ba an haramta yau da gobe daga shi an gama sallallahu alaihi sallam fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu yuqadu bihi jayshun wa yu'maru masjid isa gashi nan wa fi dunya wa fi dini sayyidu al'amarin duniya da al'amarin addini shine shugaba da shi ake jan bataliya a fita yaƙi in aka zo masallaci kuma da shi ake raya masallaci sallallahu alaihi sallam. amma sha mai kwansa gaba shi suka ce su ji ba su gani ba su yadda ba ba za a yi ba shi shine stand din shi shine matsayin ba su ji ba su gani ba su yadda ba za a yi ba ba ma su karɓa ba ba ma su yi godiya ba ba ma za a yi ba da shi kuma Allah da ya aiko shi sai ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kulli walau kariha al yace shi kuma shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya dan ya dau shari'ar da addinin gaskiya ya rinjayar da addinin gaskiya akan kowane addini Allah ya yi haka sai ce walau karihal mushrikuna ko da mushrikan da suka ce ba sa son ba sa so walau karihal mushrikuna haka za a yi To amma sai dai aikin Allah ba irin naka bane kai aikin ka in ka san kafi karfin abu yanzu nan kake so ka nuna isakka na ba bada misali yanzu da za a yi sallar juma'a ka fita Allah ya kiyaye tsatsata ta hada ku da wani ya ce maka banza baka da ko titi kai kuma kana jin yanzu a rafa su ma a jihunka wala alfa dubu ɗari biyar ba bare ma a kawun ɗinka a ka ma rafa kuma an ce ma banza baka da ko titi don Allah za ka haƙura a wuce da wani abu guda biyu a matsayin banza a matsayin baka da koci shiga kuma dubu ɗari biyar kashi a jihunka za ka haƙura kai ba duk kai ba ina ga alama a ina jin sai yanzu zaga yana karkarwa ya zaro wata rafar ya buga ta da ƙasa ya haɗa da zagi ya ce ta waye to shi ɗan adam in ya san ya fi ƙarfin abu yanzu yake so ya ito ba a taɓa shi ma yana so a san shi ne amma gane shi waye amma shi Allah tabaraka wata'ala ya ce sai ya bayyana addinin ko da mashirkai ba sa so amma da ke alhakimu ne sai ya bar su su gwada kwanjinsu kuma ya ce sai an yi maimakon inda kai ne yanzu a ya wuce sau da haka wannan ya sa suka yi ta cutar da annabin da masu imani hatta kai an tsare annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wani guri sha'abi karibin min salati sanawatin kusa da shekaru uku ba a sayan nasu ba a sayar musu ba a auren 'ya'yansu ba a auren musu la yasilu ilaihim shay'un min at-ta'ami illa khufiyatan wani abu na daga abinci baya zuwa gare shi sai a boye yunwa hatta akalu warqa shajari har sai da take su da cin ganyen bishiya amma fa Allah ya ce sai ya dauka addinin ko shirkan ba su amma kuma ga halin da ake ciki to nan kuma ici ka'idarsa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala dama rayuwar jarabawa ce da wannan ya jarabe su su kuma wannan ne zai daga darajar su a yanzu wannan ne ya sa an ana ambatan su zaka ce din kai wani wani irin mutane ne wani irin juriya suka wani irin aiki suka yi har ma ka ce nan dai mu sai dai a kwatanta eh kamar yadda wani mai hikima ya ce tashabbahu fa in lam takunu mislahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu yace ku kamanta ko da ba za ku yi su ba dan ya da nagartattun mutane rabauta ce Allah ka rabautar da mu haka haka aka yi tai suna cutar da wato musulmai to amma da lokaci ya mai faru ta kai bayan ma sun fito daga wannan tsarewar annabi ya ce wa sahabbansa inda wanda su iya jira su tafi habasha akwai sarki adali a can sun tafi habasha shi ma bayan shekara goma sha uku allah ta baraka wata ala ce ya bar musu makar. ya fita ya tafi madina ya fita daga garin su kasar haihuwa kai yanzu ce fita daga gumar tafi kano ba dawowa kaga dai kano aka je ka amma ba dawowa ina ai kai yanzu duk rayuwa kuma ta gaya maka kunci yayi kai karshen farin ciki mu kama duk inda kake yanzu in aka ce wani abin farin ciki ya taso so kake ka tsince ka a garin ku na sha fada dajin da in ka zo wuce a mota za ka ga yan buka kake mamaki inda mutane suke rayuwa to dan wannan dajin in yana Abuja idan sallah ta taho yadda za ka taho garin ku shi ma nan yake so ya zo ya sallah kuma nan ne kwanciyar hankalinsa in ba a nan yi ba kawai ya ji sallah ba ta yi ba in Allah ya sanya ka ya sanya ka aka haife ka a guri sai ya sanya maka san gurin sura ka amma yanzu ga annabi an ce an fitar da shi don kura da hali suka masa ya fita ya kalli makka ce wallahi na fita daga cikin ki ba ba bana san ki ba falaula anna ahlaki joni ma kharajtu ba don mutanen ki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba sallallahu alaihi wasallam bayan ya je madina a shekara ta shida suka zo za su yi umara za su ziyarci ɗakin allah suka hana su bayan ya sauka a bayan gari ya aika musu suka ce tun kafin ya taso ba sani ba sai da ya zo bayan gari sai da a yi yarjejeniya ya koma baɗi ya dawo sun san da zuwansa baɗi sulhul hudaybiya kenan wani irin sulhu shi ma karka so ka ji yadda aka yi shi haka aka hakura aka koma amma ni inda nake so in kai ka Allah fa ya ce walau karihal mushrikuna ko da mushrikai ba sa so sai ya daga addinin sa amma wannan kuma ai jarabawa da dama yace a hasiban nasu ay ko ay amanna wa hum la yaftanun a farkon suratul kabuti yace alif lam mim yace a hasiban nasu yanzu mutane tsammanin su an yaqulu amanna sai sun yi imani amma ba tare da an jaraba su ba a inda imani da jarabawa yi mara imani ma ya shiga karkashin jarabawar rayuwa bare mai imani allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wanda ya halitta mutuwa da rayuwa don ya jaraba ku amma sai gashi an zo kuma daga lokacin Allah alƙawarin Allah ya cika ya ce iza ja a nasrullahi wal fata wa nasa ya nasa na fi dinillahi afwaja ya ka ba kai fatahu makka sai gashi radda za a yi fatahu makka shi annaban da suka kora shi yake ba su mafaka duk wanda ya shiga gidan ya tsira duk wanda ya shiga gidansa ya rufe ya tsira duk wanda ya shiga Ka'aba ya tsira annabi ne yake ba su mafaka don yanzu lokaci ya yi kawai maka za ta dawo hannun musulmi an shigo waɗanda suke ganin a'a yanzu da rigimar da suka yi ta yi ta shekara ashirin da uku ko kusan shekara ashirin yanzu shikenan ta tashi a tutar babu kai su gaskiya ba za a yi wannan ba sai sun yi motsi ya fi ba sai sun tirza hana shi shigowa suka yi ɗan gurup ɗinsu na masu hana shigowa sai ga su gaba ɗayansu an kamo su a matsayin bursunan yaki bayan annabi sallallahu alaihi ya shiga ka'aba eh ka san yanzu kamar aka ji mulki ya ce an kame kafafen yada labarai an kafe barikin sojoji da manyan manyan sakatariyoyi ba shine juyin mulki ya tabbata ba to annabi ya shiga ka'aba wancan lokacin ka kama babban masallacin gari magana ta kare annabi ya shiga ka'aba ya sa sandarsa yana ture gumaka yana wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa yana cewa ja haqu gaskiya ta zo ƙarya ta rushe dama ƙarya shi ce to bayan ya gama ture kan. ya fito ya zauna sai ga wannan bursunan yakin wanda suka ce za su hana shi shigowa an kawo su annabi rahama ya kalle sai ce ma tu an nifa fa'ilun biku ne kuke zakan zan muku Ta ka ce akul karim wa ibn akhil karim khaira dan uwa mai karamci dan dan uwa mai karamci alkhairi a ah, kaga da alamar tambaya anan shekara kusan ashirin ba kusan ɗan uwa mai alkari wanda sai da kuka zo hannu to amma yadda suka faɗa ɗin haka yake mai ishirin ya ce saburin liman azara ufun liman jafa sallallahu alaihi wasallama mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i kawai sai kalle sai ce habu fa an tumu tulaqa ku tafi kuna yantattu ba abin da za a yi muku to a nan ƙoƙarin nasu na hanawa ba irin jifan da su yi ba sun ce alkur'anin bokanci ne Allah ce wala bi kauli kahin kalilan ma tazakkaru ha ba magana boka bace ya kun san bokanci ku ne yan jahiliya ba ku da tunani suka ce sha'ir waka ce annabin mawaki ne a suratul safati ya quluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kaga zagi bi ne ma'ana suka ce zumu sai bar duk gumakan nan namu li sha'ir dan wani mawaki majnunun mai tabin hankali a billahi kasan kuma in kana taba annabi Allah zai sha kanka ba a daga kafa in ka taba annabi Allah shi alhalimu ne in kai ta masa shi sai ya ce inna rabbaka labil mirsal yana jira laka zo ka tarar da shi amma in ka taba masa annabi tik for tak ne sai zaka suna cewa sha'irin majnun Allah ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin ya zo da gaskiya ne ya gaskata manzanni annabi Isa ba kafin ya tafi ai ya ga muku inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati sai ce ne wa mubashiran bi rasulin ina muku bishara da manzon da zo min ba'adi ga ma sunansa ahmadu sai Allah ce to ja'a bil haqi ku ce masa waki bayan ya zo daga gaskiya ya gaskata manzon da suka zo kafin sa a total furqan suka ce a tadir al-awwali naktatabaha fa hiya tumla ilayhi bukratan wa asila suka ce qur'anin ta tsinniyoyin mutanen farko ne yanzu wajen wannan da take da safe ya bashi tatsuniya zai ce ga wahayin safe je wajen wannan da yamma ya zo ce ga wahayin yamma bukuratan wa asila safiya da marece na gama an ka taba annabi ba daga kafa suna rufe baki Allah ce kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima kace da su wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda ya san sirrin samai da kasai innahu kana ghafurur rahima dan shine gafara ne mai jin kai ne muna magana ne akan duk abin da aka samu rana ya tahu daga sai abin da sai karyatawa akwai alkiyama suna ta awa aba'un al'awwaluna har iyayenmu na farko yanzu sai a tada mu an daɗe ana mutuwa sai a iza mituna wa kunna turaba a zo tuka suka ce idan muka mutu muka zama turbaya sai a tada mu suka ce kai zalika raja ba ba'id wani abu ne mai nisan afkuwa su hankalin su ba zai ɗauka ba amma sai Allah ce ai kada alimna matan argo min minhum wa na kitabun hafiz mu ko mun san abin da ƙasa ma ta ci ba wai su din ba bayan sun riddige abin da ƙasa ma ta ci a jikinsu mun sani kuma muna da kitabun hafiz wasu malamai suka ce lauyin bakuzin da aka yi bajar ɗin komai wasu suka ce a alƙaƙai ɗin da aka rataya maka tun daga ran da ka balaga aka ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma ta fa'aluna to muna da wannan littafin rekod ɗin muna da shi wa inda na kitabun hafi Ta gani akwai asi ɗan wa'in shi ba ma babale ba mutum da baki a'a practical yayi ba dai gawa za a tayar ba mutane bayan sun rube sai ta makabartar ba wuce ya ce da aka yi kafirci ya je ya samo ƙashin gawar da ya riɓe ya ɗauko kai tun daga ɗauko gawar ma ya kasa akwai matsala ku kai yanzu ƙaranta shiga makabarta ma hanyar makabarta ma baka bi shiga kuma sai da jama'a ko ziyara ba za ka iya zuwa kai kaɗai ba amma shi ya je ya nemi gawa ba sabuwa ba tsohuwa ya taho da ta gari kai ya taho annabi na zaune yake murza ƙashin yana zuba ya ce annabi wai kace in kana da imani ka cewa annabi wai ka bar musulunci sai ka dawo maga annabi ka sai masa wai amma dama shi kafir kafircin sai ya jaddada ya ce annabi wai ka ce idan mutum ya mutu kashin sa ya rike kamar wannan za a tayar da shi kaga ma kana taba annabi Allah zai kanka annabi sallallahu alaihi ya kalle shi yace yamituka Allah to kai da kake maganar Allah zai kashe ka zai tayar da kai zai shigar da kai wutar jahannama to ba shi kenan baki luta jawo ba annabi kuma ma yin duk alil hawa to rufe bakin annabi ke da wuya a surati yasin sai Allah ce a walan yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin ashe dan adam ba zai duba ba ya kalli kansa mu ne muka halice shi min nutfatin ko a wata ayar ce fal al insanu mimma khuliq dan adam ya duba mana daga me aka halice shi in bai sani ba khuliqa min ma'in dafiq an halice shi daga wani ruwa ne mai tunkuɗar juna ko ba ka da aure ai kana mafarki ya karju min bayna sirbi wata ra'i a wani mai hikima yake cewa law arafa al insanu miqdarahu lam yafakkar al maula ala abdihi da mutun ya san me gurgurdansa daga ina ya fara me asalin sa shine min nudufatin daga nudufa wanda in yi saba ma jiki baka so a gani kake so kai sauri a wanke ko ka cire kayan to da dan adam ya san me gurgurdansa daga ina ya fara yace ai lam yafakkar al maula ala abdihi da mai gida bai kafafa akan yaron gidansa ba ai yaron gidana ne ai na zauna ya fadi in ina sama ya zauna ƙasa ya ce mutum ya san me asalinsa sa mai gida ma bai kafafa kan yaron gidansa ba don da asalin ɗaya ne kowa kulika min in dafik ne ba wani wanda Allah ce kulika min in zahabin balle tuni da zinari aka yi kuma a wajen Allah ne ba wannan bane ma'aunin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum mafi karancin ku a wajen Allah waye ya fi tsoron Allah to kaga kai da kake kafafar kai ne mai gidansa in ya fi tsoron Allah kuma sai ya barka a gosulo a filar kiyama da yake kafafar ke ce hajjiyar ta ke ce uwar gidanta in ta fi tsoron Allah sai ta barki a gosulo a filar kiyama zaka inna inna akramakum indallahi atqakum ta Allah ce a walanar insan da wannan din ya doke buga misali da kashi dan adam ba zai duba ya gani ba an naka min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin sai gashi yana husuma irin wannan mubinin ta fili ta bayyane har da buga misali to dan ka gane idan ka taba annabi ka taba Allah Allah bai ce a gaba sai ce wadaraba lana masalan bai ce wadaraba li nabiyina ba sai ce wadaraba lana masalan ya dauka shi yake buga mana misali wani siya khalqahu ya manta halittarsa kala yake cewa man yuhil izama wa hiya ramim wai zai raye kashi bayan tari diddige? sai Allah to ga amsa qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra yace wanda ya kaji halittar kashin da babu shi to shine zai tayar da shi wa huwa bi kulli khalqin alim shi dangane da kowace halitta masani to kaga alkiyama ne santa da tsaya ba ai bai sa suke karyatawa amma da ka gane da abin da aka ce gashi nan ya zo Allah subhanahu wataala da ya tashi ba su amsa akan mutum alkiyama me yace a farkon suratul nahl ata amrullahi fala tasta'jilu a ta kawai a ta amurin lahi al'amarin Allah ya zo ba zai zo ba a ta kawai ya riga ya zo falatar ta ku na gaggautawa subhanahu wa ta'ala amma ya shirku sai dai hanyar yanzu magana ɗaya ce tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da mashirkai suke hada shi da shi domin Allah ya ce zai yi abu kace shakka ai ka da shi halitta yanzu ka yi masa shirka ka ka tara shi da wani shine subhanahu wa ta'ala amma ya shirku ƙarfi ya tabbata ga Allah game da abin da suke hada shi da shi na shirka da shi so wannan shine wato kun wannan ita ce duniya da abin da aka ce gashi nan ya zo duk yadda kake ganin ka daɗe ɗin nan za a yi kamar ba a yi ka ba to saboda farko an samar da kai to da aka samar da kai ne kake yi Allah ya gaya maka manufar samar da kai duk wannan rayuwar abin da za ka yi kawai guzuri shi yasa annabi ce ka zauna kamar bako ko mai tsallaka titi shi da kansa wata rana sai na umar ya samu annabin rahama a kan keso tabarma yana kwance ta sawun tabarma a jikinsa farkon tunanin da ya sarakunan fasha da roma yana suke kwance a kan shimfiɗu na alfarma amma ga kairu kalƙin lahi ajima'ina tabarma tana masa sawu isi ya rasulallahi me zai hana musama maka shimfiɗu na alfarma annabi sallama ya kalli sai na umar ya ce mali wani duniya ya umar mali wali duniya ya umar me hada da duniya ya umar inna ma ana karakibin istazalla ta hatar shajara sa'atan yushaku an yartahila yace ni fa abin sani da kake gani na kaman mahayi ne ainin da ake rana ya zo akan sa ko kan jakinsa sai ya samu wata inuwa mai sanyi sai ya tsaya karkashin ta ba sauka yi ba sa'atan dan lokaci yana gab ya wuce yace a wannan ne zaka shiga ka kawo masa tabarma ka kawo masa shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 63 yayi a duniya amma yace karakibin kamar mahayi ne aka yi zauna a duniya wanda yi shaku anyar tahila yana gab da ya wuce ta gani yasa suke ta ita duniya dara malla dara lahuci e eh, wanda ba shi da gida a gaba sai ya dauke ta gida to ya rusa gaban kuma nan din ba za su tabbata ba a duniya kenan yasa su malamai a gurinsu a duniya mazara atul akhira duniya ita gona ce da ake shuka lahira kawai abin da ka zo yi kenan ka zo duniya ne don ka shuka lahira to shuka ce kuma kala biyu da mai kyau da mara kyau kamar ya amal misqala dharratin khairan yara wa man ya amal misqala dharratin sharran yara wanda ya kwaya zarra na alkhairi ya gani wanda ya kwaya zarra na sharri shi ma ya gani to kun fi duniya ka annaka garibin yace ce ka zauna a duniya kamar kana bako au abir sabil ya ma wa udna saka min ashabil qubur to shi abdullahi dan umar tun da ya fahimci wannan karatun ya gane abin da ake nufi ko gamuwa kuka yi da shi in za ku rabu sai ce maka idza amsaita salatan tazri ba in ka kai yammaci karka jiran asubahi in ka waye gari karka jiran yammaci sai ce wa kuz min hayatika limautika yi ruki wani abu a rayuwarka don mutuwarka saboda ya gane abin da ya gaya Allah ya gaya masu cewa ka zauna a duniya kamar kana bako ko kuma mai mai tsallaka titi mai ta'alimi ya ce hiyar duniya a ƙallu minar ƙalili in baka santa ma ita ce duniya ta fi ƙanƙane ƙanƙanta wa a a zallu minar zalili mai shauƙinta sai ya tara ta yaki halal yaki haram ya ce ya fi ƙasƙantacce ƙasƙantuwa ta cin mu bi sihiri ha ƙaumin wata umin amma ta sihirce mutane ya ce wahun mutu hayyaru na bila dalili daga sun rikice sun abauce a kanta babu dalili a'a ita a duniya duk abin da kake a ɗayan biyu ake so a same shi a ka ko dai wannan abin da kake yi zai taimaka maka ne don bauta ma Allah ko kai tsaye bautar Allah ne duk abin da kake kawai in ba ɗayan biyun nan bane ka san sunansa a watsan shari'a lagau kasuwa da kake zuwa ofis da kake zuwa gona da kake zuwa ko me kake yi kawai a tamu kana yi ne don ya taimaka maka wajen bauta ma Allah sai kuma in ba wannan ba sai a same ka a bautar Allah kake kai tsaye kamar sallah da kazo masallaci azumi ne a bakin ka misali wai na abun wa'annan duka tare saboda niyya shi ma neman sai ya zama lada in ka sa kyakkyawan niyya domin ka'ida ne ma la yatummul wajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma wajibi ne alwala ba za ta yi a sallah ba za ta yi ba sai da alwala sai alwala ta zama wajibi ka mai sallah ka gani alwala ba ta yi ba sai da tsarki sai tsarki ya zama wajibi ga wanda zai alwala to ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu da abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma wannan abin wajibi ne to so ake ka dage domin duk wanda ka ji an bashi aljanna to in ka duba za ka samu sai da a gabatar da abu biyu amanu wa amilus salihat imani suka yi da aiki na ƙwarai. to su kuma imani da aiki na kwarai ba inda ake ba da aljannar ake zuwa a yi ba a anan ake yi sai a je san sai a tarar to kenan me kake yi anan shine yanzu kullun abin dubawa shi kuma can din ba zaɓi ba ne a tafiya kake sai ka je kai kama za a yi a yabba haushe yana cewa in ka gani a lahira kai ne aka yi dama kai kowa za a yi ba kai ka za a yi yanzu kawai dama dai aka baka anan kuma damar baka san tsayinta ba baka san gajartarta ba yanzu dai ka san abin da kai amma gaba ba ka da garanti ko na awa ɗaya ka da garanti a gaba to kawai me ya kamata ka yi shine taka tsantsan da amfanar kowace irin dama kake da ita don damar ka ita ce jarinka duk abin da Allah tabaraka ala ya baka to shi zai tambaye ka abin da bai baka ba zai tambaye ka ba ya ce la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma damar da aka baka to kai kokari ka amfane ta ya rufe mana da wasu kalmomi shine zaka tashi a gaban Allah ɗayan uku ɗayan nawa ɗayan uku ko wanda Allah ya bashi dama kuma ya amfani da wannan damar da Allah ya bashi lafiya ce mulki ne ilimi ne ko ma menene ne ya baka don duk damar da ya baka ita ce jarinka da shi zaka nemi lahira da ita zaka nemi lahira to ko ka tashi ga wanda Allah ya bashi damar kuma ya amfane ta hali na biyu ko ka tashi wanda Allah bai bashi dama ba kana ma ta faman Allah madaukakin sarki ya baka damar baka samu ba to kai sai ladan niyya za a baka saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha bai baka ba zai tambaye ka ba sannan na uku shine mafi hadari Allah ya baka damar baka yi amfani da ita ba to ka shirya jawabi cikin sunayen da Allah ya ma alkiyama ta yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun rana ce ta algabanu kamun ga kowa sai an tambaye shi abinda aka bashi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa tasliman katsira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh